Hello? Hello ranka ya daɗe. Kai mu kake rena wa hankali tun jiya ka ka dubu ashirin ka karɓi yarinya ka kake ta mana wasa da hankali? Wallahi ranka ya daɗe ba wasa da hankali ba ne garin ne sai a hankali tun jiya nake faɗi tashi da ƙyar na haɗa dubu shida ɗari biyar a gari na ci kasuwa na sai da tinkiya. Kai dubu shida? Wallahi dubu shida ɗari biyar ranka ya daɗe. to dan kayi sa'a ina cikin farin ciki kamar zaka kawo kuɗin nan ka anshe ta ya kuna cikin garin ne eh to ga nan nazo tasha ma zan hawo mota an ce sai dubu biyu zuwa kuma kaga zan dawo gida dubu biyu sannan ranka tun jiya zan ma iya faduwa a hanya saboda ban ma san inda zan je ba saboda yunwa da na so in na shigo garin samu ko flat ne a restaurant in samu na dubu ɗaya da ɗari biyar kai ɗari biyar kake so ka kawo kenan a dubu ɗaya ce ranka daɗe za ta rage dubu ɗaya a haka ma ina so in ma tsaraba ba dan siyo ma wani abu a ciki kar ka taɓa kuɗi na kar ka taɓa kuɗi na ka kawo mun kuɗi na dubu ɗaya. To, kana ina ganin nan tahowa? Eh, ina nan mm, wajen gari. To, ganin nan zuwa.